kwatan tsaro na rundunar sojan najeriya da ke babban tarayya abuja ta ta samu nasarar kawar da haren da yan bindiga suka kawo garin maiduguri da kwandiga ta kuma kaci wasu makamai da dama a hannun maharan wannan sanarwa ne da babban daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya major general chris da ya aiki wa manema labarai ya ce rundunar sojan ta samu nasarar fatattakan waɗannan mahara da suka yi kokarin kutsawa birnin maiduguri da kuma garin kwandiga a jiya har sau biyu amma sojojin najeriya suka taka musu birki sanarwar ya ce suna nan kuma suna ci gaba da kokarin ganin yadda za su fatattaki waɗannan mahara a garin manguno ya ce mayakan nasu sun janye ne bayan rauni da aka ji ba kwamandan su da ke kula da wannan shiya na garin mangunan wanda ya ce amma a hakan suna kokarin ganin cewa sun da waɗannan mahara daga garin mangunan. ya ce sun kashe waɗannan mahara da dama sakamakon wannan arangama da suka yi na jiya kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike na gani sun gano inda sauran waɗannan mahara suke major general kula da ya ce sun kuma gano wasu kayayyaki da dama haɗa da wasu motocin kiran gwa guda uku da ke ɗauke da ababen fashewa su kuma sake kwato wata motar sojoji da ake kira kobra a mota da bindigogi da arsashe da dama da ma wasu makaman na daban sanarwar har ila yau ya kara da cewa sojojin najeriya sun kashe waɗannan mahara da dama sai dai basu bayyana adadin mutanen da suka kashe ba sannan ce sun rota wasu yayin da yanzu hakan ake musu magani a asibitoci wanda anan ma bai bayyana yawan adadin mutanen da suka ji raunukan ba sannan suka kame wasu da ransu tun dai aka samu kwanciyar hankali a babban birnin maiduguri inda harkoki suka ci gaba da tafiya kamar yadda yake a baya wanda hakan ne ma ya sa mataimakin daraktan da jama'a na rundunar sojan najeriya da ke shiya ta bakwai a garin maiduguri kanar sani usman ya aikiwa manema labarai cewa an ɗage wannan dokar hana zirga-zirga da gobe da misalin karfe shida wanda ya ce kuma za su ci gaba da gudanar da ayyukan su yadda ya kamata don ci gaba da gano waɗannan mahara shi ma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya jantawa al'umman jihar borno ne ta kafafen yada labaran gidan talabijin inda ya so ma majajatawa al'umma musamman ma mutanen da aka kashe basu yan uwa sakamakon wannan hare-hare na jiya na garin manguno da maiduguri da makon diga allah ya sa wanda su riga mu gidan gaskiya allah ya sa sun huta allah ya ba mu karfin duniya ina so jama'a in sake jaddada muku cewa mu muna bayan ku ko mu rayu ko mu mutu ba za mu bar ku ba muna nan tare da ku kuma insha Allah mun yi imani a karshe za mu samu nasara bisa ga sirarun yaran nan da ke son tada hankali Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya ba mu zaman lafiya abin mungunu ba gari mutane dubbai sun shigo gari kuma cin su da shan su da wajen kwanan su duk za mu dauka akan gwamnati za mu yi gwargwaron karfin mu muna kira ga jama'a in sun ga wani abu da bai dace ba da ba su yarda ba su yi hanzari su gaya jami'an tsaro a dauki mataki. A yanzu dai kusan komi za a ce ya lafa sakamakon wannan yunkuri na rundunar sojan Najeriya da ajin gwiwa matasan nan 'yan sa kai da ake kira civilian JTF wadda suka shiga gaba-gaba da wajen fatattakan waɗannan mahara da ke kokarin kutsawa waɗannan garuruwa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.